يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون يا waɗanda suka yi imani da Allah suka bi manzansa kada ku ha'inci Allah da manzo ta hanyar barin kamanta amarni da nisantar abubuwan da aka hana kada ku ha'inci abin da aka ba ku amanarsa kamar bashi da waninsa alhali kuna sani da abin da kuka aikata ha'inci ne, idan kuka aikata haka sai ku zama cikin ma'ainta, yayin da son duniya da ‘ya'ya suna tunkuɗa bawa zuwa ga ha'inci, sai Allah ya ba da labarin cewa su fitina ne, ya ce,